الكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن ونصبتم عينهم أو للكفر أولى منكم kun jingina waɗanda suka fi ku kusanci da Allah zuwa ga kafirci wa nasabtum qawla minkum billah lil wanda suka fi ku kusanci da Allah kun je kun dangana su zuwa ga su wal imani sun fi ku imani wal qur'an sun fi ku alaka da Al-Qur'an. sai mai sharhi ice i malana nufi na sabtumul kufar kun jingina kafirci ila man huwa aula minkum billah zuwa waɗanda suka fi ku kusanci da Allah wa bil imani sun fi ku imani wa bil qur'an su wancan suna aiki da alqur'ani suna aiki da sunnan manzon Allah suna amfani da hankali bayyananne suna amfani da fitara Kuka jingina su zuwa ga kafirci ainihin bil qur'ani yukaffiruna man yaqulu saboda su wa'annan yan bid'a mu'attalai sukan kafirta mai ce Allahu ya takallamu bi harfin wa bi sauti ko ainihin Allah na magana da harafi Allah na magana da sauti hadi bi da هذه بضاعتكم فمن يستعمها فقد ارتضى بالجهل والخسران هذه بضاعتكم هنا شيء إلينا ilimin falsafa ilmul kalam bida'atukum wa man ha duk wanda isa ilimin ku duk wanda ya karbi ilimin ku kadir tazabil jihali wanda mutu ya zaɓi kafe ya zaɓi jahilki, wal ne ya sai taɓewa wanda duk ya kama waɗannan ‘yan ilmul kalam wannan ya kama maracin ya'ani الذي يصون هذه البضاعة فإنه جاهل خاسر دون كاري ونم فالسفر ونم بنتكين كاي ونم وكن جاهلين تاقضي الله أعلم أي معنى أنكم إذا قلتم بأن الكلام هو المعنى النفسي أنا ما جنا فينا حين تيانا ما يمشي هذا ya kamata a ce wannan kalamun nafsi ya zama labari an iya kawar da shi ba zai kawo ba kuwa sai ana karantarwa sai alu suna sun tashi sun sama karantarwa gadan-gadan ko da ba a ce komai ba mutane na tare da gaskiya so suke su ji tsakwanayin gaskiya suna jin tsabarin gaskiya za ga sun ɗauki gaskiya ay annakum idha kultun bi kalama huwal al ma'na al nafsi fa hadha la alayhi ko waqaftu alayhi ani wannan ba zai bayar da abun da nayi tunani aina nazaltu alayhi na an ko ba ce alayhi za a ce kenan wanda aka dingina masa maganan da ba za su je kansa ba sai eh, kun ce magana tana rai magana tana rai ya za a yi ta je wurin wanda ake tura magana ba da ma magana ta je ai nazalat alaihi su ta ina ya sauka magana tana cikin ciki ba harafi ne ba ba sauti ba ne ba ya aka yi maganan ta tashi daga cikin ciki ta je kuma wurin wancan ba har sauti ba ba harafi ba Zai ya jibirilu zai ɗauke ta kaga ai wannan arwafan ne kuma ta ba jibrilu kenan tunda magana ce a cikin rai shi kuma kwakwalwan annabi ta taso daga can ta karke maganan din ko mai amfanin jibrilu kaga ba jibrilu kenan Ke wannan la yu'ti alladhi ko alladhi waqafat alayhi ay nazalat alayhi لأن na النفسي domin wannan ma'ana da aka ce tana rai qa'imun bi nafsil mutakallim kenan kana nan a ran mai maganan ba ta fita ba fa kai fa yasiru ila nabiya aka ta saurin manzon Allah eh, ku duba min ku hanya eh, kalamu duk wani fenti da za a yi wa wannan ra'ayi ta ina magana tana rai ta iya fita kuma ta je ta samu annabi eh, kaga amrun wannan mustahil mustahil don haka wannan maganan kalamun nafsi magana ce hi isa ibnu taymiya ya bata magana nawa casa'in ko casa'in wajen magana sai da nuna ɗakin magana ta fiska sa'i amma kuma ikon Allah magana fa ba ta je ko ina ba illa dai in an yi ita ma kuma wata mutum ba domin menene wannan magana kirkira ta kai kalamun nafsi zamanin annabi kalamullahi harfin sautun zamanin sahabbai haka aka tabe zamanin kaza sai lokacin da wannan yan falsafa suka zo suka ce ba magana ce ta babu sauti babu harafi shi Allah baya magana magana sa tana dunkule a cikin ransa to ta ina ta fita ta samu annabi sanaitu da Allah sa ko amma ko da baka karantarwa wannan magana tana jinka a jikin mutane eh na muna jin kamar kusan irinsa ne don yana da yana da alaƙa da wannan tunda yana da alaƙa da wannan cewa waye jibrilu ne ƙura'ani. hadda za ka zama kana tana abun kaddarawa kawai a kai ai shi ma in ka kalle shi ma al-ash'ari ne ai kun kaje za mu jana mai al'ashari ashari yau suke cewa kansu haka yake yana daga ciki kuma ya ƙara abin da ya ƙara shi mata tashi falsafar mun bi nafsi al-mutakallim ya Allah zai magana zai ta gano tunda in kana ma magana sai ga tuma ma wa sai ma musu hmm, za ka je yadda za a maka musu sai dai a nan ka zauna amma ka tashi yanzu ka ɗau mota ka tafi garin ku ka tattauna wanda ba naku ba ka rabu da naku je ka tattauna da su kuma sannan in ka bibiya ma na kuma in ba sa ba kawai dai an taso an ce kaza ne suka ɗauka ba su gane inda take ba in dai kalamun da su yana zuci ta ina ya fita ya samu annabi kaga hatta bayyuwa a ce ainihin siyasa daga wanda aka saukarwa da magana to ai saukarwa ma ya saba ita wannan fa bata sauka ba me aka ɗauka aka kai masa hatta idan kuntum annahu qawlu kaifa yasilu ila hatta in kun ce eh kaulo ne amma bai abun nan ba to ta ina kai kaifa yasilu ila nabi akalam wadih wa tabamuha ba qaulukum fi mabda'in wa ma'adina fa'anil ma'adathani wa tamamu hadha cikatan wannan katul alana ku qaulukum fi mabda'in wa ma'ani mabda'i mafara da kadawa ma'ani al-ma'ada sani dawa na biyu sashin kiyama kenan al-ma'ana abin da yake nufi da wannan baiti annahum qalu qawlan munkaran fil mabda'i wa ma'ani. sun yi mummunan magana bisa farkon halittar nan da makomowa a halittar nan da maganar dawowa هذا القول منكر أنهم قالوا بفناء دار الخلد فالداران فانيتان هذا gidan aljanna zai kare gidan dawwama zai kare faddara ni fani ya kare gidan aljanna da gidan wuta za su kare za a kai martaba babu daɗi gina an koma dantam kenan za a kai martaban ba wata wuya da wuyar da daɗin da za su ƙare a koma babu da ke to ai wannan ta fi kuma waccan mamuni daga Allah baya magana kuma sai aka koma aka ce to ai ma gidajen guda biyu za su ƙare gidan aljanna da gidan wutan za su ƙare ya'ani bi zalika fana'ul ce ana nufin ƙarewan aljanna ko fana'un nari da wuta za ta ƙare fa innal mu'tazilata mu'tazilawa jikokin jahamu ko ƴaƴan jahamu yaquluna bi fana'ihima suna tafiya akan ra'ayin za su ƙare wa annan nara wal jannata wuta da aljanna tasniyani wa ahlus sunna dan sunna suka ce wal jama'a yaquluna innal jannata wan nara ta kace tasniyani shayi ba abin nan ba la ya nidi la budda akwai mu ana la ya ni mu kuma mun kafa da ya kamata a ce kaga wannan tarawa aka yi ko maganan aka tara maganan kafin sa'adi da maganan haraf da maganan usaimin da maganan fauzan to ya kamata a samu littafan su asali tunda dai kai daga wannan ɗiba yi aka tara kuma ba taruwa suka yi ba aka ɗauko wannan aka ɗauko wani mai ƙoƙari ne ya tashi ya ɗauko na wannan ya ɗauko wannan ya haɗa to ko da misali mutum yana son ya ga ko akwai kuskure ko babu kuskure a maganan bugu ya daidai yan tuta ya ɗauko inda aka ware na usaimin ɗin nan akwai shi shi na usai ne ko zumbar sai min zalla to to haka akwai inda aka wawware su na usaimi na sa'adi dabban na harasu dabban na usaimin dabban na fauzanu dabban daban ku to ni wannan da na fauzano ne wasu da dai abin da kirari ne kuma ya kirari na shi to ai wannan sun da gasar littafin ake yi ba ya fi mai gasar aka riga ko eh a wannan ka wannan duka na kare shi ka kai magana abin ka hmm? ya hada duka Eh, da haka nan mai neman kila ina so zai je yi karatu sai tafi laburaren sa ba zai tare shi a masallaci tambaye shi ba a gidan shi za ka ishe shi to haka akwai wani wuri da abe ne da abe da na ɗauko wancan yana samu wancan ɗin daidai yake tafiya kan matsalolin da suka ci a wancan ɗin babu na gana fauzanon ne yasa dole na je na nemo shi ina nemo shi ko da na hada sai na gashi ya fita daidai to irin wannan kila da za a samu wancan da an yi sa za a samu shi ya fita daidai wannaru la tasniya ya innal jannata wan nar la tasniya wa kam min aya sarraha Allah fiha bil khulud kaga kenan la tasniya ne da daman ayoyi sun fito kile sun yi magana a bil khulud da ma al abadi fil jannati وفي النار ففي النار صرها الله أنا جمدا وتا الله يا فتو بيلي أي مجانا في ثلاثة مواضع وجه أكل ولي أكو من كتابه بأن آلها يموتكنا خالدون فيها أبدا هذا كذا تقاري وفي سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليكفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها دلني وتنن دسوك كافرتا كما سوك تبدا ظالم شرك ظلم عظيم لم يكن الله ليكفر لهم Allah bai zan mai yi musu gafara ba kwata-kwata. Wala li hadiyahum tariqa kuma Allah ba zai tsora su kan hanya mai kyau ba hanyar shirya. Illa tariqa jahannama. Sai dai hanyar da za su tafi wutar jahannama. Kuma jahannaman khalidi na fiha. Mahallu shahid wannan khalidi na fiha kawai shine dalilin zuwa da aya. Wa fi suratul azabi إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا للي الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا هنا محل الشاهد don haka كنا wuta kenan وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إسابة الله كما إسابة ومن ظنصر تو ينادى فاكيا متجهنم خالدين فيها أبدا محل الشاهد وكان كنا وتا لا تفني wa hadhihi al-ayatu wa inna ayi al-karimatu as-salah tufidu suna fa'idantar da mu ta'abi da baka'u a kawamin finnari dawwamar da tayi da ku eh, suna ba mu fa'ida karfafar wanzuwan mutane finari. ba za kare ba wa haza ya dullu ala juludihim wa hadha yadullu ala juludihim wannan yana nuna mana suna nan da fatan su li'annahu idza ta'abbada juludul khalidi idan khuludu kai a wannan yana nuna ha ba juludi ba ne ba <laughs> shi ma hmm. yani da hada yadullu ala khuludiha kaga ce juludiha shi ma bai yi ba ban kula da shi ba ba da yanzu ala khuludiha li'annahu idza ta'abbada khuludul khalidi idan aka dawwama da dawwama mai dawwama lazim al mataru ita ma kaga dole sai dawwama alladhi huwa khalidun fihi amma al jannatu fa ayatu ta'abidi fiha kathiratu ayoyin dawwama da dama Ah, ah, ah. Hmm? الحمد لله <laughs> كان هذا وكان يودي